This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci goma sha bakwai da ashirin da biyar da kuma mita sittin. Haka kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kowane lokaci ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma Nomad FM. Assalamu alaikum masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka. Bayan kun gama jin labaran duniya za ku ji dalilin da ya sa gwamnatin Najeriya ta wato gwamnatin jihar Nijar ta ba da hutu yau Alhamis da kuma gobe Juma'a. kamar kowace rana Alhamis kuma za mu gabatar da rigakafi tambarin lafiya da sharhi ko kuma rahotannin da wasu jaridan kasar Ghana suka duba. jama'a ga labaran duniya makaranta salo garba a libya wasu 'yan bindiga da ba san ko su wane ne ba sun kai hari akan wata rijiyar mai ranar talata da inda suka kashe mutane goma sha biyu hudu daga cikinsu ma'aikata da ne daga kasashen waje jiya laraba jami'an ƙasar ta libya suka ƙara haske a kan 'yan kasashen wajen da suka rasa rayukansu biyu daga cikinsu 'yan kasashen 'yan kasar philippines ne sauran kuma daga ghana suka fito jami'an sun ƙara da cewa wasu cikin waɗanda aka kashe an harbe su wasu kuma an yi musu yankan rago ne a rijiyar man da ke al-mabruk tana da tazarar kilomita 160 daga birnin sirte wanda yake gabar tekun mediterranean kamfanin tota na kasar faransa shine ya mallaki ya mallaki a rijiyar ko da yake a kamfanin kasar libya ne ke gudanar da ayyuka wurin kawo yanzu dai babu wata kungiya da ta dauki alhakin kai wannan harin kasar ta libya ta shiga cikin yamutsi tun lokacin da aka hambare aka hambar da shugaban kasanta wanda ya yi mulkin mallaka a kanar Muammar Gaddafi wanda kuma a kashe a shekarar 2011. 'Yan tawaye masu kishin addinin Islama sun cafke babban birnin ƙasar Tripoli inda suka kafa tasu gwamnatin lamarin da ya sa alatilas gwamnatin da ƙasashen duniya suka amince da ita ta kwashe nata ta ta nufi gabashin ƙasar. Ƙungiyoyin mayaka daban-daban suna fafitakar samun iko akan biranen da ke da tasoshin jiragen ruwa. da ke fitar da man fetur zuwa kasashen waje a can sarki abdullah na kasar jordan ya lashe takobin daukan mataki mai karfi a kan 'yan yakin sa kan kungiyar isis sarkin ya wannan alkawari ne bayan mummunar kisan da 'yan kungiyar suka yi wa wani matukin jirgin sama saman yakin jordan da suka kama bayan da jirginsa ya faɗi a ƙasar eh, syria kashe mutumin kashe matukin jirgin na jordan da 'yan kungiyar isis suka yi suka kona shi kurmus da wuta ya jawo tofin alatsi ne daga kasashen duniya ya kuma sa hukumomin jordan suka kashe wasu fursunonin 'yan iraki guda biyu sajida a rashawi yar kunar bakin wake da jordan ta ce za ta sako domin kada taɓa lafiyar matukin jirginta da kuma ziyad al karbuli wani ɗan ƙungiyar alkaida sarki abdullah ya jaddada cewa ƙasarsa za ta ƙara zage dantse a yaƙi da 'yan ƙungiyar islamic state ya ce za su kaddamar da yaƙi domin kare addininsu da muradunsu da kuma abubuwan da bani adamu ya yi imani da su tun da farko ƙungiyar islamic state ta ta buƙaci a sako sajida a zaman wani ɓangare na musayar fursoni to amma kasar jordan ta dage akan cewa ba za ta ɗauki wannan mataki ba, ba tare da an tabbatar mata cewa matukin jirginta yana nan da rai ba to amma sai a ranar talata aka gabatar da wani, wani hoton bidiyo da ke nuna matukin jirgin an kulle shi a cikin wani keji kana aka kana masa wuta aka kone shi kurmus to labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murar amurka da ke birnin washington dc a karan farko cikin wannan shekara an samu karuwar waɗanda suka kamu da cutar ebola a ƙasashen eh, yammacin afirka uku inda har yanzu ake fama da cutar hukumar kiwon lafiya ta duniya ko who a takaice ta ce an samu mutane 124 da suka kamu da cutar a ƙarshen makon jiya kasar saliyo ce tafi a take kan gaba inda mutane 80 suka kamu da cutar sai kasar gini inda ta samu mutane 39 a liberia kuma an samu mutane guda biyar a wani sabon rahoto da hukumar kiwon lafiya din ta fitar jiya laraba ta ce akwai bukatar a gaggauta a shawo kan sabuwar barkewar kafin damina ta kankama lokacin da shiga ƙauyuka zai yi wuya tun lokacin da annobar ta barke mutane kusan dubu da tun lokacin da annobar ta barke mutane da biyar suka kamu da cutar a ƙasashe uku kuma adadin waɗanda suka mutu ya ɗara kaɗan da ya ɗara dubu tara cutar ta yi kamar ta tsaya domin an samu makonni da dama babu sabbin kamu dama ƙwararru a kiwon lafiya sun yi wa yankin yammacin afirka ɗin kashedi cewa kada su saki jiki domin cutar ka iya dawowa hukumar kiwon lafiya ta duniya ta ce jana'izar da aka yi a yankin lola a ƙasar gini ba kan ƙa'ida ba ya ja wannan sabon annobar waɗannan labarai sun zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana da rahoton cewa gwamnatin jihar Naja ta tsayar da yau Alhamis da kuma gobe Juma'a a matsayin ranakun hutu. Kwamishinan yaɗa labarai na jihar Niger Alhaji Ɗanladi Indayabo ya ce dalilin ba da wannan hutu shine domin baiwa ma'aikatan damar zuwa karɓar katin zaɓensu na dindindin. so ganin muhimmancin haka kuma ganin cewa nan da wasu 'yan kwanaki za mu fara zaɓuɓɓuka ya sa muke kira da ma'aikata muka ba da hutun alamar da juma'a su tabbatar duk wanda aka yi ma rajista ya samu ya karba wannan katin. A halin da ake ciki kuma gwamnatin jihar Niger ta ce ta ɗauki matakin cafke duk wasu masu neman tada zaune tsaye a lokacin zaben in ji Anthony Janar kuma kwamishinan shari'a na jihar Niger barista Abdullahi Bawa. Kuma ba za mu tsaya a matsayinmu na gwamnati mu kalle su suna ta'addanci ba. Kamar ta'addanci kenan. rike adduna da sanduna mutane na wucewa da motocinsu suna siyasansu ana buge musu motoci ana musu ta'addaci yadda bai kamata ba saboda haka ba za mu yadda ba za mu ɗau matakai da ya kamata mun kuma yi magana da jami'an tsaro kuma za mu fito da dokokin da nan yake cikin dokokin ƙasanmu don mu tabbatar cewa duk mataki da ya kamata a ɗauka don samun zaman lafiya don a yi zaɓe lafiya a gama lafiya. A ɗaya gefen kuma jam'iyyar adawa ta APC a jihar Niger ta shiga wani yanayi na zaman makoki a sakamakon yadda wata motar tankar dakon man fetur ta auka cikin wasu magoya bayan jam'iyyar ta APC a lokacin da suke kamfe a ƙaramar hukumar Mashegu, inda a nan take ta hallaka mutane biyar tare da jikkata wasu mutanen sama da ashirin. Alhaji Abubakar Sani Bello da aka fi sani da Abu Lolo shi ne ɗan takarar kujerar gwamnan jihar a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar ta APC. suka je muka ga mutane biyan da Allah ya musu rasuwa Allah ya gafarta musu dama muna cikin kafin ne to saboda rayuka da aka rasa da hafaya da aka yi yau hmm. mun yanke kafin yau ba za mu fita ba saboda mu tsaya mu taya mutane da suka yi rashi ba ta zuba bakin ciki eh yau mun na harkar kafin da harkar ya samu aje shi mun ce kowa je zo na gida Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. mai birge hausawa sashin mu yar hausa mai birge hausawa sashin mu yar hausa ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc an jima kaɗan za mu gabatar da rigakafi tambarin lafiya to amma a halin yanzu a ci gaba da shakatawa da wannan waka ta sashen hausa hausa na boe matsayin ya zarji yan bayo

alihi har sahabbai har matansa manzo habibi no ga tashar al'umma majiya mai tushe ba Assalamu alaikum masu cina da saurare wanda bai sani ba shu'aibu nake da suna ganin lare na sani duk abin da na furta babu da muna tare rani yau ma da waka a sashin Hausa. Ba al'umma majiya mai toshe ba mu dani sashin Hausa da ke ya zarce baya. A duniya gab a harka ta kuta miliya kun zamo na ɗaya. Gaskiya ga ta dokin karfe kun kayi kun zamo na ɗaya. Kun yi nisa a yau ga saura can suna bi a can baya. Za'ida babu bi majiya mai kauri. da Na sauraro waɗannan shirye-shirye suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama a yayin da zan gabatar da rigakafi tambarin lafiya. rigakafi tambarin lafiya assalamu alaikum jummai alice daga nan birnin washington dc nake farin cikin jagorancin gabatar da wannan shirin da ke kokarin faɗakar da iyaye muhimmancin suna bari ana yi wa 'ya'yansu alluran rigakafin cututtuka ga Nasir yakubu birnin yaran nan da irin tanadin da wakilan sashen hausa suka yi wa wannan fili a yau hajiya jummai sannu da kokari kuma barka da hantsi Ganin irin gagarumin nasarar da aka samu wajen tsayar da yaduwar cutar shan inna na tsawon fiye da kimanin shekaru biyu a jihohin arewacin Najeriya, in banda jihohin Kano da Yobe. Hukumar lafiya matakin farko a jihar Kaduna ta sanar da wasu ƙarin matakai da za a fara aiwatarwa domin kawar da cutar kwata-kwata a cikin wannan shekara da kuma samun aiwatar da sabon rigakafin cutar sarƙe numfashi wato pneumonia da za a yi wa yara 'yan ƙasa da shekaru biyar. Kamar yadda Malam Hamza Ibrahim Ikara, jami'in yayin wayar da kan jama'a na hukumar lafiya matakin farko a jihar Kaduna ya shaida mani. Muna ma Allah subhanahu ta'ala godiya domin irin nasarar da muka samu musamman akan harkokin kiwon lafiya a wannan jihar tamu. Ba don koyi ba saboda gudunmuwa da muke samu tun daga bangaren gwamnati zuwa bangaren iyayen mu iyayen ƙasa malamai kungiyoyin matasa kungiyoyin mata domin harkokin kiwon lafiya ba na kungiya bane ko na wani mutum daya abubuwa ne da suka kammala kowa da kowa sai ya shigo ciki to in naka in baka bai shafe ka ba to ila ya shafi wani naka shi yasa kullum muke cin ma jama'a harkokin kiwon lafiya na kowa da kowa ne kowa ya shigo a dama da shi don mu gudu tare mu tsira tare to kamar yadda ka sani a wannan jiha tamu ta kaduna mun samu gagarumin nasara domin mun haura shekara biyu kenan babu wani yaro kwaya daya da ya kama da wannan mugu cuta ta shan inna wannan ba karamin nasara ba ne in an kwatanta da irin halin da muka shiga a shekara biyu da suka shige to wannan nasara ba mu ma a nan jihar kaduna muka waiwaya baya a kasar ma gaba ɗaya an samu ci gaba kwarai da gaske domin a shekara ta dubu da muna da yara guda hamsin da suka kamu da wannan cutar kaga a shekara ta dubu biyu da yara shida ne kawai guda biyar daga jihar kano daya daga jihar yobe mu kuma kamar da na faɗa a baya a nan jihar kaduna babu wani yaro da ya kamu waɗannan abubuwa ba su faru ba nasarar ba samu ba sai tare da kyakkyawan jagoranci da muka samu ta bangaren gwamnati da kuma shugaban wannan hukuma to muna godiya kwarai da gaske sannan muna ƙara kira ga kamar yadda kuka sani a ƙarshen shekara ta dubu biyu da goma sha hudu akwai maganin da muka ɗauko wato wato mura mai zafi da ake ce mana pneumonia wanda ke kusan duk inda ka samu mata guda goma asibiti sai ka samu akalla yara uku ko hudu masu fama da wannan cutar wani kusan an kasa cututtukan da suke halaka yara kusan kashi goma sha bakwai bisa ɗari suna kashe yara ƙanana na sakamakon wannan ciwon pneumonia to Allah da sa an samu rigakafin wannan cuta har an fara aiwatar da shi a wannan jihar tamu da Kaduna wannan ba karamin nasara ba ne domin lokacin da muke tarurruka da kungiyoyin mata sun ji daɗi kwarai da gaske kuma sun na tallafa mana wajen faɗakar da shauran iyaye wajen alfanun wannan rigakafi har ila yau gashi Allah ya kawo mu shekara ta 2015 to nan ma gwamnati bata ta kasa a gwiwa ba domin yanzu abubuwa sun kan kama yanzu a yanzu haka muna tsakiyar gudanar da rigakafin kawar da cutar sha'ina a wannan jiha har ila yau a sati na farko na watan biyu muna sare da in Allah suwa da akwai rigakafin kawar da cutar sha'ina na bangaren allura wanda muka saya a cikin allurorin da ake na yau da kullum namu za a fara gabatar da shi a jihohi guda goma sha biyu da suke wannan ƙasa har da mu nan jihar tamu ta Kaduna wannan kaga ba karamin nasara bane in an kwatanta da harkokin lafiya da suke faruwa a wannan jiha saboda haka muna ma Allah godiya kuma muna ƙara kira ga al'umma su fito ma da kanmu don mu tallafa ma sauran al'umma me bambancin wannan allura ta ta da za a riƙe yi da na yau da kullum da za a hada ta yau da kullum na kawai da cutar shi ina da kuma ta ɗiga wannan to alhamdulillah duka waɗansu abu waɗannan rigakafi abu ɗaya ne amma bambancin kawai shine idan aka lura wannan rigakafin da muke na ɗagawa ana kusan yin shi kusan zagaye zuwa zagaye zagaye zuwa zagaye bayan kuma muna da sauran allurori na allura da ake a sauran asibitoci wato wannan ake na wata wata wannan mata sun ne sun ce alluran wata wata to waɗannan allurorin shi yasa aka bullo da sabon shiri na allura wanda za a sa a cikin rukunin alluran da muke gabatarwa domin idan ka ɗauko allura allura ba kowa da kowa zai da kai ba sai wanda ya karanta kiwon lafiya na biyu ba za mu rika bin allura muna yawo da allura gida gida ana yin ta ba to waɗannan suna ɗaya daga cikin da aka ga kullun harkoki na ilimi ci gaba ake samu to wannan ci gaba yasa aka samu waɗannan bangare wanda ke domin al'umma su amfana da shi kuma a rage yawan zagayen da ake don tallafa ma al'umma kuma ga shi mun fara ganin hasken abin domin allura a an ce kwalliya na na biyan kudin sabulu. kenan wannan allura da aka bullo da ita na rigakafin cutar pneumonia wanda ita ma tana daga cikin cutar da ke kashe kananan yara. Za ku gwama ne da wannan allura a wata-wata sabili da kowace uwa in ta zo asibiti ne za ta samu wannan allura guda biyu a jere ko kuma da sauran allura na rigakafi wannan mun sa cikin a kalandar rigakafin da muke na wata-wata saboda ka wannan rigakafi na pneumonia shi ma ana fara ma ne daga yaron da yake sati shida za a fara mishi wannan rigakafi na pneumonia saboda ka an sa shi a cikin rukunonin alluran da muke na wata-wata a dukkanin asibitoci guda dubu ɗaya da arba'in da hudu da suke wannan jihar tamu ta kaduna kimanin wani allurar pneumonia sono ne za a yi ma yaro kafin a ce an dakatar da yinta to akalla ana bukatar za a yi ma yaro akalla su uku yaran da bai taba samun irin waɗannan abubuwan ba saboda ka ga abu ne mai muhimmancin gaske kuma sai lalle uwa ta zo asibiti e to tunda allura ce kamar yadda na faɗa ita allura haɗari gare ta me ko mun ce sai an mutum gida me wakila me kuma a taimaki yaro sai garin allura na ko ta faɗi ƙasa ko wani abu amma in asibiti ne ko muna sa duk abubuwan da ya cancanta a gudanar da shi cikin tsafta da yanayi mai kyau za a samu shi ya samu kaso in dai allura ce to a yi ta asibiti ko kuma wani ke keɓatacce da aka ware don yin wannan ake na musamman ba gida gida ba. A jihar Bauchi kuwa wani mai ɗauke da cutar polio ne wanda cutar ta na ƙasa ya nuna farin cikinsa ganin yadda aka sami nasarar dakatar da takaita yaduwar cutar har na tsawon fiye da kimanin shekaru biyu kamar yadda Amina Abdullahi Girbo ta aiko mana da wannan rahoton. Da nake zantawa da wanda cutar ta na shi sa'at mai jama'a ya ce tabbas wayar da kai ne ya taimaka. Ya eh to nasarar da ya kawo kawo da shan inna akwai musbawu wanda yake abuja ya yi irin dan fadakarwa a filet haka da usman sheikh dair bauchi da dan mahmud gumi da sarkin musulmi sauransu sun yi irin dan fadakar wannan mun je mu dan fadakar sai mu dan dauki wannan plate in seeding idan da ba a karba gobe sai ka ga an zo an karba to akwai gidan da zaka je ka ga no compliance da wajen da ake karba da wajen da ba a karba to gidan dama aka rubuta mana sunan mai gida da sauransu mu je mu samu dama da zamu kira shi mu zauna da shi mu je me yasa bai karba ba fada ba sauransu ba neman masifa mu ji mu kuma mu ba shi shawari mu ga cewa ga yan hanyar da ya kamata kamar yadda mu aka yi training mu to daga karshe ya kake jin dangane da rashin bullar ita wannan cutar eto eh gaskiya sai din ci alhamdulillah saboda duk wani abin da zaka yi a duniya dama a ciya ce Allah riga da ya rubuta yadda zaka zo kuma da yadda za koma wannan cuta dama ta riga ta same ka za a sha wahala kanka to amma duk mu a gama shan wahala kanka asibiti ba ta maganin cutan gargajiya ba ta maganin cutan indiyar ta riga ta kama ka to amma kafin ta kama ka ne dama ake neman rigakafinta aka ce rigakafi ya magani amma ta riga ta kama kan sai ta Allah to kuma bayan ta riga ta rabu da kai ba za ka ringa jin komai daga jikinka ba dan za ki ga wani ta taba shi ne ta hannu wani za ki ga ta taba shi ne ta kafa wani za ki ga gefen shi ɗaya take sha wani za ki ga abun tana affecting har memorinsa kwakwalwansa to kin ga yanayin da komai yanda take tafiya da abubuwan kenan sa'at mai jama'a kenan daya daga cikin waɗanda na kasar cutar shan inna ta shafa amina abdullahi girbo sashen hausa na muryar amurka daga bauchi a najeriya rigakafin yara na nan mafi kusa Ƙarshen shirin kenan sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu muke sake gayyata ku domin jin wani sabon shirin a huta lafiya. Lokaci ya yi da za mu ji irin rahotanni ko kuma sharhin da wasu jaridan ƙasar Ghana suka rubuta daga bakin Baba Yakubu makeri Zamu fara sharhin daga jaridar daily guide wacce ta rawaito cewa shugaban kasa jan ramani muhammad ya fara yi wa sa gyaran huska inda ya sallami wasu jigajiga na gwamnatin sa a fadarsa ta flagstaff house da ke birnin accra jaridar daily ta cika gaba da cewa an daɗe ana sashen wannan garin bawul da shugaban ya yi niyyar yi a wata ukun karshen wancan shekara amma ko sai ya saurara akan wasu dalilai da basu bayyana ba jaridar ta ce tun dai shugaban kasa ya yi waje da babban sakataren ofishinsa dr raymond atuguba da kuma mai bashi shawara akan harkokin sadarwa ben Ado malo Jaridar Daily ta kara da cewa a cikin manyan kusoshin gwamnati da za su yi murabus a cikin 'yan kwanaki masu zuwa akwai shugaban hukumar tsara ayyukan ci gaban kasar Ghana, Farfesa Kwasibotu har yau kwa jaridar daily ta kuma rawaito shawara da babban jam'iyyar hamayya ta npp take baiwa yan gane cewa kada su yarda da shugaban kasa john rahman muhammad da gwamnatinsa akan alkawarin magance matsalar wutar lantarki da kasar take fama da ita jaridar ta ce wannan shawarar da jam'iyyar npp take baiwa yan ganan ya zo daidai lokacin da ministan wutar lantarkin ne dr kwamina donko ya yi alkawarin cewa zai magance wannan kalubale na wutar lantarkin nan da karshen wannan shekarar 2015 baicin shugaban kasa don kansa ya ya irin wannan alkawari amma ya gaza cikawa jaridar daliga ta ce ko da yake ministan da ya bayyana aniyarsa na yin murabus idan ya gaza cika wannan alkawarin amma duk da haka dai babban jam'iyyar hamayya ta npp ta ce 'yan ghana su yi watsi da wannan magana saboda shugaban kasa ma ya gaza cika alkawarin da yi wa al'umman ghana a lokacin zaben shekarar 2012 ita ko jaridar daily graphic ta rawaito wani aron gama ne da ta ɓarki tsakanin yan prison da jami'an tsaro da ke duban su a birnin kumasi inda suke neman a basu dama masu gudu daga gobara da ta tashi a cikin gidan prison nasu jaridar ta ce wasu rahotanni da ba a tabbatar da su ba na cewar wasu yan prison ɗin da sun mutu a yayin da suke fafatawa da jami'an tsaro da ke neman hana su fita daga gidan yarin jaridar daily graphic ta ce kimanin yan sanda masu rike da makamai guda ɗari biyu ne suka zo suka kawo ɗauki a nan gidan yarin kuma sun yi amfani da barko kunnun tsohuwa da kuma harsashai a wurin hana su 'yan prison karya kofa da suke neman su yi su fito a yayin da su 'yan prison kuma suke jifa jami'an tsaro da duwatsu da ruwa da wasu abubuwa don su samu dama su tsere idan muka leka jaridar da ganiyanta za mu ga ta yi sharhi ne akan wasan kusa da na karshe da kasar ghana za ta yi a gasar cin kofin nahiyar afirka da ake yi a kasar equatoria guinea inda ghana za ta fafata da mai daukar nauyin bakoncin wannan gasar equatoria guinea jaridar ganiyanta ta ce kot din ghana avram grant ya ce yan wasan sa sun kimtsa don fafatawa da kasar equatoria guinea da ma duk wanda zai haɗu da kasar ghana a cikin wannan gasar da ake yi na nahiyar afirka jaridar ganiyanta ta kara da cewa kot din avram grant ya nuna rashin jin jin daɗinsa akan rashin lafiyar kaftin Asamuwa Jan wanda ya samu rauni a lokacin da gane ta yi wasan dab da kusa da karshe da kasar Gini inda golan kasar Gini Musa ya tara ya raunata shi. Jarida ta ce bincike da aka yi wa Asamuwa Jan har yau dai akwai shakka ko yalla zai iya yin wasa ko a'a. Baba ya kuma ƙiri sashen Hausa na murya Amerika a kira Ana sauraron sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma sai kaɗan daga cikin irin ra'ayin ku masu sauraro. Hello, assalamu alaikum gidan rediyon Amerika. Magana Rajiyu Kano kan wabin kore. Mazaunin Ajeji Isa Street. So, yau zan ba da ra'ayina ne akan gudunmawar da muka nema al'umma na Najeriya su bayar a kan abin da yake shafar tarzoma akan lokacin zaɓe tsakanin 'yan takara da wayansu 'yan takarkaru. To gaskiya na farko dai yana da kyau ya kasance a ce a kare mutuncin juna. a kiyaye yage fasta ajiyaye ya ainihin kamar taba kayayyakin waɗansu fati daga cikin wani fati wannan hanyoyin za a bi insha Allah za a zauna lafiya huta lafiya da karaji kano kan wafin kura mazaunin agege ya salauya. Assalamu alaikum Suna na Bashir Muhammad mazaunin Lugai Federal wajen Abuja, Najeriya. A yau dai saura kwana tara a gabatar da zaɓe a Najeriya. to yau mun zauna ne zaman addu'a to wanda yake so ya kawo rigima ko tashin hankali kafin zaben nan ubangiji allah ka gaggauta kawar da shi ka cusa rayuwarsa a cikin mugun hatsarin da bai zata ba saboda mu 'yan najeriya muna son zaman lafiya da kwanciyar hankali don mu zaɓi shugabanni waɗanda za su yi yaƙi da cin hanci da rashawa a najeriya yau idan mun duba rigingimu sun yawa a arewacin ƙasar nan wanda shugabannin yanzu ba su da hurumin na cewar alamun ma a kawo da wa'annan rigingimu saboda ba sa kishin talakawa kujerar mulki kawai suke takama da shi suke kwaɗayi ya kamata talakawa ku kakkaɓa rajistar ku domin ku zaɓi 'yan kwarai ba fara gurbin 'yan siyasa ba waɗanda za su gyara mana ƙasanmu. ya Allah muna roƙonka Allah ka gaggauta kai mutum kiyama wanda bai so zaɓen nan ya tafi cikin salon alan Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya na gode. Assalamu alaikum biyu ya hauta sunana Muhammad Sani babban rami mai ce kula kalgan nan ne Dan Allah biyu idan min da sakona zuwa ga farfesa a tahiru ya ji tsoron Allah ya dage Allah zai taimake shi idan har ya dogara ga gare shi wallahi kada ya yadda a yi amfani da shi domin a ɗaga zaɓen da ake nema a daga domin ganin gwamnati ba ta da nasarar cin wannan zaɓe kada yadda ɗaga zaɓen nan ya fi fitina da ta da hankali da irin fitina da za a shiga a ƙasar nan game da tsage zaɓen nan don haka duk halin da za su yi da duk irin matsin da za su yi su ji tsoron Allah Allah shi ke kare mai gaskiya kuma shi ke kunyata makareci kada ya kuskura duk wani makirci su da ake so a hada in ɗage zaɓen nan sakona kenan zuwa ga farfesa a tare da kuma Allah ya taimake shi da taimakon shi kuma Allah ya ba shi ikon dagiya a kan gaskiya assalamu alaikum to kamar yadda muka saba za mu gama wannan shirin da takaitattun labarai a libya wasu 'yan bindigar ba san ko su wane ne ba sun kai hari akan wata rijiyar mai ranar talata da ta gabata sarki abdullah na kasar jordan ya lashe takobin daukan mataki mai karfi a kan 'yan yakin sa kan kungiyar isis a karan farko a cikin wannan shekara an samu karuwar waɗanda suka kamu da cutar ebola a ƙasashen yammacin afirka guda uku inda har yanzu ake fama da cutar jiya laraba ashton carter a jami'in da shugaba obama ya gabatar da sunansa a matsayin wanda za a baiwa mukamin ministan tsaron kasar ya goyi bayan shawarar baiwa kasar ukraine taimakon ga makamai to masu sauraro a nan za mu sallama da ku sai kuma da la'asar idan allah ya kai mu za ku ji wani sabon shirin yanzu dai nan misalin karfe biyu da rabi na dare ne a agogon washington dc kuma a madadin sauran abokan aiki jummai ali daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc nake fatar a wani lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.